وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن وابرك مدساك هدواء وأن مجلسين ماكو ماكو وأن مكك راكلتاكم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'di ya mutu shekara ta 1376 bayan hijira wanda eh, yau muna 25 ga watan Jumada al-Ula hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya miladiya ta 2021 wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi idan ba a mance ba mun koro bayani akan hadithu abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanin cikakken mumini muminin da 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da hannunsa sannan da abin da ya kunshi wannan gabar na daga matsaloli da sannan mun yi bayani akan abin da ya shafi mas'alar hijira ma cikakken mai hijira to za mu tashi bayani akan waye al-mujahid wanda aka samu sunan nasa daga al-jihad gwagwarmaya a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala menene hakikanin gwagwarmaya malam yace hakikanin gwagwarmaya shine mutum ya jajirce ya tursasa kansa ya ga wa Allah ta'ala da'a zamto ya tafi da rayuwar a akan gwadaban sanin ya kamata akan nagarta akan yin abin da wato zai ci alfanunsa ya ci gajiyarsa a duniya da lahira wannan shine haƙiƙanin gwagwarmaya ne haƙiƙanin jihadi amma koma bayan wannan koda ya zama jihadi to alfanunsa da muhimmancinsa to bai kai matsayin shi wannan ba domin dukkanin gyara da za a yi a kowace gaba ta rayuwa to gyaran ya kamata ya fara ne daga ɗaiɗaiku to cewa kai ka gyara ni na gyara wancan ma ya gyara domin ɗaiɗaikunmu mu ne muka haɗu muka yi al'umma idan ya zamto cewa ni da kai ɗin duk ba mu gyara abin da muke ba to abin namu zai zama ihu ne bayan hari mu wa mutane umarni da kyakkyawa mu kuma mun mance mu yahudawa ma haka so kasance suna yi Allah subhanahu wata'ala kuma ya zarge su Ya yace taɓa an-nasa watan saura a kusa ku? yanzu shin kwa dinga yi wa mutane umarni da nagarta ko kuma kun mance da kawukanku a wurin nagartar ba a samun ku ma'ana wannan istifhamu inkar ne ba tambaya ake ba domin ku ba da amsa ko ku ba da uzurin a'a ana musu inkarin wato matsayin da suka ɗauka a rayuwa mummunan matsaya ce Allah ta'ala baya so shi yasa yace afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba ba za ku gane abin da yake daidai ba ku yi amfani da shi dan haka shine ibnu sa'di rahmatullahi alayhi yace za mu ga annabi sallam kuma wa fassara al-mujahid bi annahu alladhi shahada nafsahu ala ta'atillah cikakken dan gwagwarmaya shine wanda ya tirsasa kansa ya zamto yana yin da'ar Allah madaukakin sarki yace fa inna nafsa mayyalatun ila al-kasal 'an al-khayrat shi rai dama yana da karkata wurin yin kasala ga abin da ya shafi alkhairi wataƙila wani ya tambaya ya ce ya malam zai ce haka alhalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjusani ya za a ce an haifi mutum akan fitra akan yin daidai akan gwadaban annabawa kuma malam ya ce rai yana karkata zuwa ga kasala wannan babu cin karo da juna waccan fitrar da ake magana a kai ana magana ne a kan me akan asalin tauhidi da ɗayanta Allah da sanin Allah shi yasa har wanda bai san Allah ba abin lamari ya musguna masa wato ya kuntata a cikin lamarinsa za ka ga in ya tashi sai ya ɗaga hannunsa yana kallon sama saboda fitarar tana nuna cewa Allah yana saman sama duk inda abu ya kai da girma da ɗaukaka to Allah yana sama da shi subhanahu wa ta'ala asalin fitara ta yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala to amma wannan baya kore cewa kuma akwai wasu ɗabi'u da Allah ya halitta a cikin ɗan adam wanda suke ba daidai ba misali yanzu in ka ɗauki zalunci za ka ga yaro da ya taso a kowane yaro za ka ga akwai wani kaso na ɗabi'ar zalunci amma yadda masu tarbiyyarsa suka zage dantse suka tsaya a kansa sai su hana shi wannan zalunci ɗabi'a ta san kai yaro da ya taso wanda bai yi yawo ba amma za ka ga yana da ɗabi'a ta san kai abin ka ba shi abu ka ce ngwara ba sai da ƴan uwanka sai ya yi raban da zai ɗiba sai ya fi na sai ya fi na raguwa ƴan uwansa wannan baya baya kore fitra don haka akwai su ɗabi'u wanda suke tattare da jikin ɗan adam wanda ba na daidai ba ne amma ba su da alaƙa da misali ɗayan ta Allah an gane don haka waccan fitrar da ake magana ana magana kan alhanifiyyar samha ɗayan ta Allah maɗaukakin sarki da kaucewa shirka wannan asali akan yadda Allah ta'ala ya ɗora mutane kenan to amma ragowar ɗabi'u ko marasa kyau wanda ba su kai mataki na shirka ba ana iya samun su a jikin ɗan adam daidai gwargwadon yadda tasirin bi'ar da yake rayuwa a ciki irin tarbiyya kuma da kulawar da ya samu sai su tabbatar da wannan ɗabi'un ko kuma su kore shi ya sa ma kaji Allah subhanahu wa ta'ala ha a cikin alƙur'ani ai ya faɗi wata ɗabi'a wadda zuciyar ɗan adam aka ɗora ta a kai cewa me akwai daga cikin zukata annafsul ammaratu bisu wadda ita kuma za ka ko da yaushe tana ƙoƙarin yi wa ma'abocinta ingiza mai kan turuwa ya zai ya anta ya ya je ya abin da ba daidai ba amma yau da gobe mujahadar da zai yi ya tursasa kansa ya hana kansa abin da ransa yake so sai Allah ta'ala ya kalle shi sai ya taimake shi sai ya ba shi galaba akan wannan mummunan zuciyar sai ka game ya samu galaba a kai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan ya ce me ba wani daga cikin kuface yana da qari aka ce har kai yake hanni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta ko kuma ina kubuta ma'ana ko da ya shirya kaidinsa ina kubuta ba zai mun tasiri ba mun gane wannan to malami ce wannan shine mataki na farko yace zaka ga zuciya tana yin umarni da me abinda bashi da kyau abinda bashi da kyau a mizanin wa a mizanin Allah domin abinda zuciyarka za ta tursasa ka kai za ka ga a wani zubin kana da alfana a ciki yanzu wanda yake yin son kai shi ba yana cin gajiyar wannan ba akwai wani nau'i na jin daɗi to sai dai wannan daɗin kuma cutar da shi zai dan me dan zai raba alaƙarsa da ubangiji amma kusan za ka iya cewa a zahiri ko da kaso ne misali yawa kansa ya fifita kansa kaga ya ɗan ci wani mata'i ya ɗan ji wani daɗi sai dai daɗin kuma wato baya za ta haihu cewa za a bi diddigi Allah ta'ala ba zai bar wannan ba domin zalunci ne an gane to don haka za ka ga zuciya sai ta dinga ingi zama abocinta tana cewa dama ka yi kaza shi ne za ka more ka kaza shi ne za ka more to da zarar ya sakan mata linzami kuma shi kenan sai ya ji wannan daɗin na ɗan ƙanƙanin lokaci wanda kuma wannan daɗin sai ya zamto masa nadama da taɓewa ranar gobe kiyama in ba ya biyo shi da tuba ba ko kuma ya yi haɗuwa da dacewa da kuma yafiyar ubangiji subhanahu wa ta'ala malam yace sari'atu ta'assuri 'inda al-masa'ib zaka ga in bala'i ya afka wa zuciya nan da nan zuciya sai ta girgiza wannan a ɗabi'ar ɗan adam ne cewa idan abinda me abinda baya so abinda mara kyau ne ya same shi nan da nan sai ya girgiza to amma a irin wannan matakin ne imani da guziri na haƙuri a nan yake tasiri ya yi amfani Allah ta'ala ya bayanin ɗabi'ar ɗan adam ya ce inna linsana khuliqa halu'a idza massahu sharru mai jazu'a in sharri ya samu ɗan adam mai raki ne sai ya dinga cewa ni me yasa haka wane ne ya janyo min ni dan an tsane ni ne me yasa ba wa wane ba ya za a dinga min irin haka jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a to idan kuma ya ganshi maya maya abubuwa suna zuwa masa yadda yake so to sai kaga yana nuna kokarin ai shi ba wasa bane ai shi yana da ƙwarewa. ai shi akwai lissafi ya lissafa ya kalkila ya nuna cewa wannan goge wasa ce wannan akwai shi asalin ɗabi'ar ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya wuce wata mata tana ta korafi an mata rashi sai ya ce ya amata Allah ya ce ya ke baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri sai ta ce ilaika anni ka rabu ka kyale ka rabu da ni ka kyale ni saboda kai wannan masifar da ta afka mun bata same ka ba idan ta ya rufe bata san da wa take magana sai aka ce mata manzon Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam sai ta biyo shi tana uzuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna as-sabru 'inda as-sadmati al-ula ai kadai hakuri yana yin amfani ma'abocinsa ya ci gajiyarsa ya samu lada a lokacin da wannan musibar ta daki mutum dukan nan na farko yayin da mutum zai girgiza ya yi ƙoƙarin ya rasa control to a nan ne idan ya haƙuri yake samun lada amma duk wanda ya haƙuri bayan an fi ƙarfinsa bayan ba zai iya rama ba ya ce to ya bawa Allah wannan ba sunansa haƙuri ba to shi yasa malam ya ce me ya ce sari'atu ta'assuri inda al-masa'ibi zaka ga zukata Allah ya dora su akan suna garajen girgiza yayin da musiba ta abin shi yasa aka tarbiyantar da mu in musiba ta abu kai tsaye mu mai da lamarin ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati hadi wa akhlifni khayran minha idan to kafin ka kira kowa ka kira Allah to wannan sai ya zama sanadiyya ce ta me Allah sai ya baka mallakar kanka sai zamto ba za ka yi maganganun da za su janyo fushin Allah ba Zai zamto cewa ba za ka fada cikin maganganun da Allah zai kushi da kai ba wataƙila sanadiyar kuma wannan miƙa lamarin ga Allah sai ka ga Allah ta'ala ya sanya wannan raɗaɗin ya zama nafila sai ka ga alkhairi ya biyo baya wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi a ta'at Allah yace dan haka dan gaskiyar lamari zuciyar dan adam tana buƙatar sai an tursasa ta akan ta hakuri ba shawara ake ba ta ta haƙuri ba a'a umarni ake ba ta cewa dole ta haƙuri ta haƙuri ta wa Allah da ta haƙuri akan abu mara daɗi wanda Allah zai zo mata da shi ta haƙuri kar ta saba wa Allah sannan ta lazumta wa kanta yin maya wurin sai ta ba Allah ko da ko wannan da'ar ba ita ce take mata daɗi ba wata ba ha alaiha sannan kuma ta samu kafuwa a kai wannan magana kafuwa saboda mai abubuwa da dama da suke iya kai kawo su kifar da mutum gabarin gwadaban Allah suna da yawa abubuwa na ƙalubale miyagun abokai dukiya mulki wata dama da mutum yake ganin ya samu matar da ba ta kwarai ba ko 'ya'ya ko wata sana'a ko wani jinsin yanayin aikin mutum abubuwa da dama wanda ka iya wa mutum tasiri ko da yana son yi wa Allah da'a amma sai yaga cewa kaman mai as-sawadul a'zam kaman mafiya yawancin mutane ba haka suke ba kan na zama daban to a lokacin yana buƙatar sai yayi gwagwarmaya akan kansa tursasa kansa da dadi ba dadi ko da zai fita daban din ya zamto cewa ya rabauta wa mujahadatiha an ma'asi Allah wa wa rad'iha anha 'ala as-sabr 'inda al-masa'ib wa hadhihi hiya at-ta'at yace karshen ka jimlace duk wannan bayanin da nake ai shine da'ar Allah intisalul ma'mur mutun yayi abinda aka yi mai umarni wajtinabul mahzur ya nisanci duk abinda aka hana shi as 'ala al-maqdur kuma yayi hakuri da abinda aka tsara masa duk inda aka yi umarni da abu to a lokacin ana hana ka kai kishiyarsa an ce aqimus salah ku tsaya da sallah a cikin wannan ya kunshi annahyu an ida'ati as-salah an hana kenan a tozar ta sallah ayatu zakka ku bada da zakka an hana a yi kwange wurin bada ita ko kuma a ki ita din bil kulliya ko an ce wa bil walidaini ihsana da ba a zo an yi magana a kan hukukul walidain ba kawai an ce wa bil walidaini ihsana kuma a kyautata wa iyaye to al'amru bi shay'i nahyun an dibbi umarni da abu an hana kishiyarsa dan haka baka bukatar ma sai an ce maka kanka muzguna musu an gani an yi umarni da zumunci a ciki yanayin hannun kada a yanke shi فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها فأنا ما لن ينقيا منا وتفائدا يتشي حقيقة من مجاهدي شيني وانده زي سيادة وانا ما أنا إفارة شي كنسة shine abin da kullum muke faɗa cewa za mu ga nassoshi da dama na shari'a suna nuna mana kafin mu fara cewa wani yi ba daidai ba mu binciki kanmu shin mu muna yin daidai din ba ana cewa cewa sai ka yi daidai ɗari bisa ɗari ba sannan za ka yi wani umarni da ya daidai amma za ka ga sau da yawa muna zaƙewa akan cewa wane bai daidai ba a lokacin da watakila mu da za a yi mana hisabi irin yadda shi muke bincikansa muke masa hisabi wataƙila lamarinsa ya fi namu kyau an gane don haka ya kamata mutum kada ya watsar da aibinsa ya take laifinsa ya taka laifin kuma yana ƙoƙarin ya hango na wani a'a fara gyara naka fara gyara naka shi ne malam ya ce fa'idar wannan idan ka jajirce to Allah zai taimake ka ka tsaya da duk abin da ake so ‘yan uwa nan za mu gane cewa ashe zuciya tattalata ake tarbiyya ake mata shi yasa yayin da musiba za ta zo ko yayin da mataki na zamiya zai zo to kai sai Allah ya baka sabati fa'idar ka samu tarbiyya ta imani shine yayin da za a zo gurbin da ake barin imani to kai Allah zai kare ka ba za ka yi barin imani shi yasa zamu ga a mataki na makka ayoyin alkur'ani suka mai da hankali akan tarbiyyantar da sahabbai akan haƙuri da jajircewa akan mai al-maqdur wanda malam yake faɗa misali in ba kuma ce ba anan mun karanta hadisin bukhari wanda al-imam nawawi ya kawo a cikin al-riyad hadisin khabbab ibn al-arab radiyallahu anhu kun ga aya khabbab yana cewa mun kai kuka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam muke ce mai ala tad'u lana ala tastansir lana ya rasulullah ba za ka yi mana addu'a ba wannan kafirai da suka musguna mana suka matsa mana lamba a maganin maganinsu a shafe su ba za ka nema mana taimakon Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damar da zai addu'ar amma saboda yin addu'ar ba shine gata a gare su ba da al'ummar baya sai aka ce a a tsaya a ɗanɗani wahalar fa'idar ɗanɗanar wahalar domin ta ba su ne juriya da dauriya akan irin abubuwa da ka iya kaiwa su zo wannan yana nuna maka musiba idan ta zo ta afkawa bawa ba za ta gushe ba tana taɓa shi har sai ta bar shi gare gare babu wa ma alaihi min khati'a ba shi da wani laifi kuma ta daga darajar saurin Allah kuma ta dada me ta dada bashi ta baki zuciyarsa ta daɗa bushewa to wannan ake bukata to shi za mu ga kaga sai yake musu umarni da haƙuri yake cewa kun mance waɗanda suka gabace ku a zo da mutum a tsarga shi biyu da zarto amma wannan baya hana shi ya ci gaba da mai ɗayan ta Allah har ma ya musu bishara ya ce wannan lamarin ko ku tsaya ku yi shi ko ku yi ƙorafi ku ƙiyinsa ku sani fa wannan lamarin na Allah ne addini na Allah ne kuma Allah sai ya cika wannan addinin da ɗaukakan mai ɗaukaka ko da ƙasƙancin mai ƙasƙanci yace har sai an zo lokacin da hanyoyin da ba a bin su a arabia ko wani wannan mutum zai fito ya tafi saboda aminci da kuma yadda za a aiki da dokar Allah mutum baya tsoron komai sai Allah sai kuma yana tsoron kada kura ta far amma in dan magana wani mai ta'addanci ne za a zo lokacin da kowa zai ji tsoron Allah ya san Allah ya aiki da ah, awamirullah ba za a far ba an gane kaga duka wannan me tarbiyya ce ake musu ana ana cewa su yi haka aka tafi tsawon wannan shekarun har sai da aka je madina a lokacin ne kuma aka ce to me uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda ake yaƙar cewa idan an yaƙe su su mai da martani domin su aka zalunta kuma tabbas haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko ne wurin taimakon su to kaga duka wannan yana nuna maka cewa ne akwai tsari na tarbiyyar zuciya a cikin musulunci to kuma kai ne za ka yi wa kanka gata ɗin ba ka saka wa kanka linzami ba duk abin da ranka yake so ka tafi mutum zai samu matsala malam ya ci gaba da cewa ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين ما لا يتي دقا تكم في نوكك الجهاد wanda Allah ta'ala ya fi so shi ne kuma mutum ya tirsasa kansa akan yayi gwagwarmaya ya yaƙi maƙiya musulunci a yayin da jihadin ya tsaya a yayin da aka samu shurut kuma wantafatil mawani duk abubuwan da za su hana a jihadin suka kau aka samu imamul musulmi ya ce e lallai a fito a jihadi a nan ya waje ba kowa ya fito ya jihadi kada a noke akwai jihadi kashi biyu ne ko dai jihadi wanda za a farar da shi ko kuma jihadi wanda za a kare kai wannan duka guda biyu din da umarni na shugaban musulmi sawa'un salihi ne ko fajiri ne in dai akwai wannan ragamar a hannunsa to babu wanda zai noke daidai kun musulmai ba sa ɗaukan makami su yi jihadi saboda idan aka bar shi a haka ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu mafsada sama da yadda za a samu maslaha shi jihadi maslaha ne an gane jihadi maslaha ne domin me ana yin sa ne hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah saboda zaluncin mai zalunci ba za a mai da shi ba sai da jihadi shi yasa kaga lokacin da aka sallam ya tsaye da rayatul jihad sai muminai suka samu damar tsaye da addininsu alhalin gabanin wannan lokacin ana lakace musu hanci har wanda bai isa ba ma yana zuwa ya ci gyaransu amma da aka tauna tsakuwa sai aya ta ji tsoro sai ya zamto cewa kowa ya shiga taitayinsa sai ya zamto cewa ba a iya fito na fito da su har sai an je an yi mai taron dangi sannan shi jihadin nan da aka farar da shi musallan ba shi ne ya farar da shi ba kuma bai sa shi ya zamto cewa shi ne asali ba a'a bai koma gare shi ba sai da lalura ce lalura sai da aka ɗauke tsawon shekara goma sha uku ana zaluntar sai da zaluncin da aka yi masa ya kai intaha kai hasali ma da ya samu cikakkiyar dama mai ya far musu ya ga ƙarshensu ya yi ramuwar gayya duka sai bai ba duka wannan ya nuna maka cewa ba shi ne manufar ba ita ce shi ne a yi harab a yi barna tarwatsa garuruwa a kakkashe mutane a kama bayi domin da wannan ita ce manufar da da ya shiga makka da bai ce duka na na muku afuwa ba da bai ce ku tafi ba ku dukkaninku sakakku ne masu yanci da bai ce zan gaya muku irin kalmar da ɗan uwana yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya wa ‘yan uwansa cewa babu abin zargi a gare ku ku tafi dukkaninku kuna da ‘yanci da bai dinga togace wasu wurare ba yana cewa wanda ya shiga wannan gurin ya kubuta kai ka ce da wannan afuwar maganiya da ya dama baya so ma ya yaƙe su domin ya ayyana wasu mutane wanda sun yi fito na fito da shi ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya kubuta mutane nawa ne kake tsammanin za su shiga wanda ya shiga ka'aba ya kubuta kai ƙarshe ma ya ce wanda ya shiga gidansa ya rufe ƙofa ya kubuta to babu wata kafa ta afuwa da wato face sai da ya me sai da ya buɗe ƙarshe da kansu suka fahimci cewa ba ba nufin sai wannan yana nuna maka maqasid na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jihad fi jihad to amma bisa ɗabi'ar zalunci azzalimi wani zubin idan baka far masa ba to ba yadda za a yi hannu ga barin wannan zalunci wannan ita ce manufar da ta sa aka shar'anta wasu abubuwa wanda ba za ka iya fassara su ba face sai da cikar adalci aka aka shar'anta kisasi da wannan kisasin ne kadai zai iya yi wa wannan birki akwai wanda in ya san cewa in yi kisa za a yi mai kisa to shi kenan al'umma za ta kubuta daga sharri amma in ya san cewa in ya kashe ya kashe banza to za a sha mamakin irin ta'adin da an gane shi yasa Allah ya ce walakum fil haya haya. ya ulil albabi la'allakum tattaqun lalle a cikin wanzar da wato da gudanar da haddin Allah kisasin nan da Allah ya shar'anta eh wanda da yawa turawan yamma suke ganin sa cewa nau'i ne na me extremism wato wato wato zafin addini da da wato wato matsin lamba wurin ka ce kai kawai fahimta ka ita ce daidai a yayin da a garuruwan su suke kashe wanda ba su ji ba su gani ba ko abubuwan da aka sani daga baya bayan ya tona musu abin nan asiri wa ma tufi ma akbar awwal da suke boya kuma Allah ta'ala shine ya sani wariyar launin fata kashe wanda bai ji ba bai gani ba haddasa ya yaƙe-yaƙe a ƙasashen mutane suna cin su kuma suna gina ƙasashensu haddasa rikice-rikice a ƙasashen al'umma an gani to a ƙarshe dai za ka ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin ba shi ne manufarsa ba ta ƙarshe an gani kuma yana daga abin da ke tabbatar da wannan shi ne irin istisna'at ɗin da suke da yawa a cikin masailul harb manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kashe tsoho shefin sani ya hana a kashe wanda ya killace kansa yana bauta tare da cewa bautar da yake batila amilatun nasiba tasla naman hamiya ko amma ya hana a kashe shi ya hana a kashe mata ya hana a kashe ƙananan yara kaga duk wannan ya nuna maka cewa fa kisan lalura ne ko ba za a ɗau mataki a kansu ba har sai sun ɗau makami ce tsoho ne an bar shi a sai aka gan shi ya ɗau makami kaga ba yadda za a yi mace ce an ce a batta amma sai aka ga ta ɗau makami ya kawwame kansa a inda yake bauta amma sai aka ga daga cikin inda yake bauta yana harbo makami wannan zai nuna maka kimmar adalci da sanin ya kamata a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to don haka jihadi irin wannan yayin da za ta kama a yi shi ne zirwatu sinamiddi shi ne ƙololuwar tozon addinin musulunci malam a ƙarshe ya yi ɗauraya يتي فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله ولا من الشر شيئا إلا تركه والله الموفق وحده ya ce wannan hadisin a dunkule a ƙarshe in ka kalle shi za ka ga duk wanda ya yi ƙoƙarin aiki da shi za ka ga ya zo da abin da ake so ya zo da shi na addini shi ne ta hanyar ‘yan uwansa musulmi su kubuta daga shafin harshensa da hannunsa kuma izamto mutane sun aminta da gare shi ta ɓangaren jininsu da dukiyoyinsu ba sa tsoron zai afka musu ko ya ci musu sannan kuma a lokaci guda shi a kan kansa ya ƙaurace wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana sannan kuma ya tursasa kansa wurin ne wa Allah ta'ala da'a yace ai wanda yayi wannan Za zaka ga babu wani alkhairi na addini da duniya face ya aikata shi na bayyane ko na bayyana ne ko na koye yace ka ga kuma ba wani sharri face sai ya guje shi Allah ta'ala shi shi kadai ne yake datar da ba waye wannan ma'ana ana nufin cewa kai iyayenka a nan gurin ba a nufin cewa mutum ya zama masu cewa ba za a samu wai kuskure ba da zamiya nan da can dama wannan isma din ailil anbiya'i wal mursalin ko shi yasa alqur'ani yace innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ko dan haka wannan wannan wato dawowa ga Allah din mutum ya dawo hayyacinsa bayan ya samu zamiya ya istighfari ya gyara wannan shine muhimmin lamari shine abin da ake so الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه النفاق قال قال رحمه الله النفاق أساس الشر وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة دين الإسلام وهم موجودون في كل زمان ولا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة والإلحاد والإباحية والمقصود هنا القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية فإنه, فإنه دهليز الكفر ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر وخلصت فيه نعوت المنافقين فإن الصدق والقيام بالأمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي جماع الخير ومن أخص, ومن أخص أوصاف المؤمنين فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضا من فروض الإسلام والإيمان فكيف بجميعها فمن كانت فمن كان إذا حدث كذب يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ما لن يشيء حديثي نبقي شما رواية عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه آه، ترجمة ستاقباتا وانت حديث النام نبايا ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ɗabi'u guda uku duk wanda suka kasance a tare da shi duk wanda suka tattara a cikin ɗabi'unsa to wannan ya zama tsantsar munafiki tataccen munafiki ya ce wanda kuma izamto a tare da ɗabi'unsa ko a tare da shi akwai wata ɗabi'a guda ɗaya cikin hudu ɗin to ya sani fa yana da wata ɗabi'a ta munafunci ba shi zai barranta daga munafuncin nan ba har sai ya barranta daga wannan mummunan dabi'a shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa su yace idan aka amince masa ya ha'inci idan ya tashi yin zance yayi karya. idan yayi alƙawari yayi yaudara idan kuma husuma ta kama da shi ya wuce makaɗi da rawa yayi fajirci hadithun bukhari da muslim wannan hadisin mai albarka za mu ga shi ma wato yana yi mana tarbiyya kan usulul iman da muka yi imani da su izamto cewa mun tsaya tsayin daka a kansu ba mu yadda wata guguwa ba da muke ganin kamar ci gaba ne ya zo ya tafi da wannan ko kuma ya raunata mana su akwai wasu ɗabi'u cikin ɗabi'un nan da manzo sallam ya lissafa a hadisin da yawa suna ganin gogewa ne ma a rayuwa ka dinga irin wannan ana kai ka samu wata dama bari kai fuska biyu bari ka bayyana abin da yake sabanin zuciyarka domin ka cimma manufarka babu irin wannan a musulunci musulunci sak ne ɗabi'un musulmi sak suke kai tsaye kawai in ka ce gabas gabas ka ce yamma yamma ba ka yin ba ka bayyana sabanin abin da ka kimshe a zuciyarka sai da wata maslaha rajiha kamar irin abin da yake faruwa a masail na tauriya wanda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kubuta daga sharrin munafikai idan ya nufi wani wuri zai yaki wa rabi ghairiha wannan masail ne wanda suke eh, an yi istisna'in su amma kuma bayan wannan sak annabi sallam yake tafiya kuma haka ya tarbiyyanci sahabbai za mu ga hadisin yana magana a kan A annifaq an samo shi ne daga lafazin annafiqa annafiqa ramin da kurege yake shiga za ka ga ba tafiya yake ba haka a miƙe ya yi sama ya yi ƙasa ya kwana sai ya tafi inda kake tunanin ya tiƙe sai ya kwana sai ya yi sama sai ya ƙasa sai ya hanyoyi don haka ba za ka iya gane kansa da gindinsa ba ma'ana mutumin da ya zamto cewa ba shi da me ba shi da alkibla kaga ya siffanta da wannan mummunan ɗabi'a ba a so musulmi ya zama yana da wannan ɗabi'a a istilahi na malamai shine duk wanda zai bayyana abin a zahiri a aikace da maganarsa ya bayyana saɓanin abin da yake cikin zuciyarsa to wannan ya zama munafiki idan ya zamto abin da ya bayyana din su ne a'malul islam a'malul iman ayyuka na imani da musulunci amma a zuciyarsa yana jin haushinsu, yana ganin ci baya ne wannan musulunci yana ganin ci gaba yana cikin watsar da su wannan dama ba ma musulmi bane a kansu ne irin wannan wannan ayoyin na farkon bakara suke magana wanda Allah ta'ala ya kore musu imani bil yace wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil Ya yace wa ma hum bi mu'mini wa ma hum bi mu'mini ba mu'minai ne sam ba mu'minai ne sam saboda me sun bayyana imani amma a zuciyarsu sun abin nan amma idan ya zamto cewa mutum dama bai boye jin haushin musulunci ba da soyayya ga kafirci akwai musuluncin daidai gwargwado to amma sai dai ta fuskar aiki yana irin aikin da bai kamata a ce an samu musulmi ya yi ba su ne ɗaya daga cikin wannan ɗabi'u guda hudu baya daga cikin ɗabi'ar musulmi izamto cewa yana yin ha'inci yayin da aka ba shi amana amana da ma'anarta mai faɗi ba ma'anar in baka abu baka kiyaye a duk wani nauyi da za a ɗora maka a ce kula da shi a ce kula da shi kaga iyaye nauyi ne matsawar suna raye kana raye da su akwai nauyi akwai su a kanka iyayenka amana ne idan ka tozartar da su za a tambaye ka a kansu matarka da ka aura amana ce gare ka ka kiyaye mata addininta ka kiyaye mata tarbiyyarta ƴaƴanka da Allah ya baka amana ne gare ka ka san shigarsu da fitarsu ka ilmantar da su ka shiga tsakaninsu daga fitintunin zamani amana ne gare ka dukiyar ubangidanka amana ce gare ka da ya sanya ka ka zamto wakilinsa ka juya masa ita shi ma nan duka za a tambaye ka kai aikin da aka baka an baka appointment letter ga condition of service ga kaza ga kaza ka karba ka yi signing ka ce za ka yi to amana ce ka ɗaukar wa kanka in ka yi ɗungushe an rubuta in ka cika ma'auni an rubuta amana ce kaga amana da ma'anar ta faɗi amma amana da tafi kowace girma ita ce amana da take tsakanin bawa da ubangiji ta Allah subhanahu wata'ala da yin yin biyayya ga dokokin sa wannan duka amana ne shi yasa Allah yake inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula kaga wannan duka amana ne amana ta shugabanci duka amana ce an gane to idza tumina khana wannan khiyarar da aka yi magana ana nufin mutum yana sani ba bisa ga kuskure ba ba bisa ga misali abu ya kwace maka ba bisa ga an sa wakilci ba wakilcin wakilci a samu matsala a ɗaya daga cikin channels ɗin nan na wakilci kai kayi komai naka to amma a tare da haka kuma idan ka samu labarin a wannan channel din akwai matsala to kuma Allah zai bibiye ka mai kai ka bibiya ka ga ka dau matakin da ya dace ko ko a'a kai ka zuba ido ko ko kai ko kula duka wannan abin tambaya ne dan haka karshe dai idan ka je ka dawo sai ka ga dukkanin muna yin linkaya ne a cikin amana kowa amana sabar gwadon yadda Allah ya dora masa kuma kowa abin tambaya ne akan wannan mai wannan amanar da Allah ta'ala ya ɗora masa sannan ya yi magana a kan eh, ƙarya idan mutum idan haddasa kada ba idan mutum ya magana ya ƙarya ma'ana ta'ammudan kenan ko in aka ce kada ba to asali ana nufin abin da aka yi shi amdan duk da za mu ga a cikin malaman shari'a kamar muhaddisun wani zumin suna faɗaɗa mafhum na kazib har ma abin da aka yi shi hafa'an musamman a wurin fahimtar hadisin ƙarya suna ganin har abin da ma bisa kuskure magana ce ta hikima amma kuma saboda jahilci wani ya mai da ita maganan manzan Allah shi ma wannan za ka kira shi mautu alhadithul maklu to amma dai a ƙarshe za ka ga abin da aka yi ta'ammudinsa da wanda kuma bisa kuskure ne aka yi ai ba daidai yake ba wurin sasayya da abin da ya kama da wancan kafa rufe a al-ithm an dage wa mutum mai, alhaki ko ba za a rubuta mutum alhaki ba sabanin wanda aka yi ta'ammudinsa sannan sai kuma mutum ya ɗau wasu alƙawarra amma ya yi yaudara cewa ya ɗau alƙawarin cewa gashi zai kaza zai kaza to amma ya shigar da dabaru ya kalli maslaharsa kawai yana ganin cewa shi idan yi wannan dabarun ya samu mafita mu je cikin sharhin mu ji mai malam yace akan hadisan malam yace kaga munafunci da ake magana shine tushen fa dukkanin wani sharri yace munafunci a sauƙaƙe mutumin da zai bayyana alkhairi amma a fi a zuciyarsa abin da ya boye ya mutu ya boye sharri yace kaga wannan bayanin kusan za ka ce munafunci mafi girma na aƙida wanda yake fitar da mutum daga musulunci ya shiga ya ce shi ne yayin da za ka samu ma'abocinsa ya bayyana musulunci amma a zuciyarsa kuma kafirci ga shi dai kuna sallah da shi kuna yin komai na musulmi yana da suna na musulmi amma haushi yake ji idan ya ga musulmai suna cin nasara in ya samu damar da zai taimaki musulmi ba zai taɓa taimakonsu ba sai ya taimaki arna daɗi yake ji idan ya ga musulmai sun kaskanta yana ganin kullum sinadinsa wannan musuluncin da musulmin suke kullum shi yake mai da su koma baya kaga wannan kai tsaye ba shi da rabo a cikin musulunci sunansa na musulmi yin sallarsa a masallacin hada-hadarsa dukkan wannan ba zai sa ya zama musulmi domin asalin abin da yake da tasiri shine abin da yake cikin zuciya ko shine abin da Allah yake la'akari da shi shine malam yace kaga irin wannan ka za ta fidda shi kwata-kwata daga cikin addinin musulunci yace kuma ma'abocin irin wannan nifaka to yana can kasan kasan wuta ranar gobe kiyama Allah ya kiyashe mu kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi dawkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira an ambaci wutar kafirai sai aka ambaci ta kawai ba tare da ambatar matakin ba amma su munafikai da aka tashi sai aka ce suna can kasan kasa wannan azabar ba za ta musaltu ba domin an siffanta wutar da hawiya alhawiya a yaren arabiya shine duk abin ramin da ba shi da karshe ba shi da gaci kamar ka samu rami ka cilla wata wani dutse ko wani abu baka ji ƙarar saukarsa ba wannan ire-iren wannan shine hawiya to yaya da irin hawiyar da take ta ubangiji ce mun tuna hadisin da muka karanta a riyadu salihin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ji wata ƙara sahabbai suka ji wata ƙara an tuna wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda aka halacci wuta aka murgina wannan katan dutsen bai isa wannan ƙarshen wuta ba sai a wannan ranar tafiyar ɗaruruwan shekaru don haka azabar Allah ba wanda zai iya jure mata shi sa Allah ta'ala ya ce fa za ba asbarahum ala nar ta'ajjub ne wannan mamakin yadda suke yaudarar kansu suke ganin za su iya yin haƙuri da me azabar Allah fa ma asbarahum ala nar mamakin yadda suke yaudarar kansu suke ganin za su iya yin haƙuri da azabar Allah an gane to shine malam yace za mu ga Allah ta'ala ya siffanta munafukai da dukkanin siffofi na sharri ya siffanta su da kafirci ya siffanta su da rashin imani ya siffanta su da istihza'i da addini ya siffanta su da zaulayar addini ya siffanta su da karkata zuwa ga makiya musulunci domin sun yi tarayya da su adawa da musulmi mala ya ce to kuma wannan munafakan fa suna nan a kowane zamani suna nan a kowane wuri ya ce musamman ma a lokaci irin namu da kawai abin da ya zama ma'auni a wurinmu da yawa shine abin duniya ne kake da shi wane mukami kake da shi wani mataki ka taka a rayuwa cikin abin da mutane suke ganin su a lissafinsu wannan shi ne wato gogewa a rayuwa din don haka dama ta yawaitan munafukai ta fi yawa a cikin zamani irin namu ya ce banda madda ya ce da ilhadi mutane suna ganin cewa kamar sun kai wani mataki ma na ilimi da kimiyya da fasaha suna ganin duk abin da ma ba su gan shi ba babu shi tare da cewa su da kan kansu suna karyata kansu ko yanzu corona da ake faɗa ka ganta ne to amma kai imani da ita ko har wanda yake cewa karya ce zuciyarsa tana bugawa yana tsoron ya shiga su ko yana ɗan yin nesa da kansa idan ya je ire-iren wannan guraren ka ganta ne? Eh? to to akwai wanda suke karyata Allah ce babu ma Allah musamman yadda ya zama yayi so da kamar dama ce ta ka shiga turai dama ce ta me su zo su yi su ce nan su ne ko ce ai wannan ya san yancin kansa inda ya ce Allah ƙarya ne shi addinin ma ya daina to ka daina yi mana sai mu mani ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi man dhalla fa inna ma yadhillu alayhi A asali bai kamata dama ne a dinga tashin haƙarƙari ba don mutum ya ce a daina musulunci dama mu ai a musulunci a dama ai dama kaman sha'a fal yu'min ne wa man sha'a fal yakfur la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayb babu wani tilasta babu wani takurawa to ya yace kaga a lokaci irin na ilhadi to za ka ga munafukai sun fi fume ɗamfaruwa da ire-iren wannan kawai dai baya so a mai cari yana cikin mutane amma abuwa da yawa na musuluncin da ake ta karaji a kansu shi ba ma wani yadda ya da su wal ibahiyya da kuma matsala wadda ita ma ta yawa a cikinmu shi ne mai kawai komai halal ne da zarar ka zo ka mai kai ka za ku ya halatta addini to daga ranar ma ya fara tsaraka yana ganin kawai za ka zo ka takura wa mutane a bar mutane su abin da suke so suna da yanki kada a kawo musu wani wata maganar addini da haka kowane irin kasuwanci ne zai ka kyale shi kakkace mai akwai halal akwai haram Ya kyale shi ya tattara kuɗi ya wannan dinsu ya zama allazi jama'a malan wa'addada kawai ka kyale shi ya haka a wurin sa babu halaliya babu haramiya kawai duk abin da ransa ta zayyana mai shine zai shine daidai yace to a irin wannan lokaci da irin wannan abubuwa suke yawaita tunane-tunane irin wannan za ka samu masu nifaƙa sun fi yawa masu sun fi yawa malam ya ce abinda nake nufi dai a dunkule za mu ga kashi na biyu na munafunci wanda wannan hadisin ya ambata shine munafunci na aiki tare da cewa in ka ɗauke shi ko da za su tattaru guda hudun a jikin ɗan adam ba za su kore shi daga musulunci ba zai zama kafiri ba domin ba nifakun ba ne i'tiqadi nifakun ne amali an gane ya siffanta da wani aiki irin na munafukai wannan ita ce ka'idar da malamai da yawa suka sanya suka ce laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi wa laisa kullu man waqa'a fil bid'a waqa'a al bid'atu alayhi ba duk wanda me ya afka cikin kafircin ba kafircin yake hawansa misali akan irin wannan shine wannan aiki guda daya aiki ne na kafirci amma shin wannan aikin yana fitar da mutum daga kafirci sai idan an samu dalili da ya ce yana cikin ayyukan da yake fitarwa daga musulunci an gane amma kun ba wannan ba ba zai fitar ba daga cikin musulunci misali ai mun tuna hadisin da muka karanta a riyadu salihin riwayar bukhari da muslim hadisin abu huraira da musulmi yace tibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun ko ka zagi musulmi fasikanci ne ka yaƙe shi kai faɗa da shi kuma mai kafirci ne amma alƙur'ani da kansa sai magana akan faɗan da ɓangarorin muminai suke yi amma sai kuma bai zare musu sunan imani ya ce wa in ne min almu'minina qatatalu sai ya ce me fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين سيتي إنما المؤمنون إخوة أنجني ده هتقولنا سيردي مذهب الخوارج suke ganin murtakibul kabira kafir cewa idan mutum ya aikata babban laifi ya fita daga musulunci amma haka ba akwai hanyar da ake bi dai a fita daga musulunci amma ba mujarradin kawai ana yin abin nan ba ne malam ya ce domin ba zai fitar da shi daga musulunci ba Ya ce sai dai ka iya cewa wannan ɗabi'u guda hudu zaure ne na kafirci dihlizul kufur zaure ne na kafirci wanda mutum in bai ya aune ba to akwai yiwuwar fa gaba ɗaya ya zo kuma ma ya yi sakina dafi ya ce don haka duk wanda wannan ɗabi'u munana guda hudu suka tattaro a kansa to munanan ɗabi'u na sharri sun tattara gare shi ya siffanta da siffofin munafukai ya ce domin kaga gaskiya da rikiyaye amana da cika alkawari da tsantseni gabarin haƙoƙin mutane ai su ne cika alkhairin duniya da lahira Ya ce hasali ma wannan ɗabi'u da na faɗa su ne kusan siffofin da da su ne ake gane mumini na hakika yace to ya kake jin lamarin da sha'anin zai zama idan ka wofinta gabarin ɗaya daga ciki idan ko cewa kai baka da amana a bangaren su eh, kiyaye alkawari da abin da ya shafi wannan duk kana da shi amma kuma baka da kiyaye amana mutum ai ya rushe gaba ɗayansa to ina ga kuma duk ya rasa wadancan din ya ce to shi yasa za ka ga duk wanda suka tattaro a tare da shi ya rusa wani farali cikin farillai na musulunci da imani to yaya idan kuma izamto dukkanin su yarda to shine malam ya dada bayani sauran ci gudu yace kaga yanzu wanda ya ƙarya yace mafi munin ƙarya shine mutumin da zai fito yayi wa Allah ƙarya yace kaza addini ne ko yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya raba wa Allah abinda Allah bai faɗa ba wannan babu ƙari duk wata ƙarya da za a duniya koma bayan aiwa Allah ƙarya ne an gane shi Allah ta'ala yace wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kaliban. ay la ahada azlam babu wanda ya kai zalincin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah kamar danganta mai ɗa ko mata ko ƴaƴa yadda alqur'ani ya inkarin wannan ko kuma a danganta wa Allah wata shari'a wanda Allah ta'ala bai faɗa ba ko ai kokarin sai an cusa wani abu wanda ake so a cimma manufarsa ake shi ma shari'ar Allah ne a ba a cikin littafin Allah ko wata aya ta alkur'ani alhalin ne babu wannan a cikin ayar larabcin bai faɗa ba magabata da suka yi tafsiri ba su faɗa ba mutum ba shi da salaf ba shi da magabaci cikin wannan fahimta domin babu wani alkhairi a cikin musulunci face in ka zo ka aikata shi za ka kana da salaf Saɓanin abin da yake fararre ne a addini za ka ga isnadin baya cikewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ko bayan bayan shekara 300 ne aka samar da shi wani ma bai kai 300 ba wani ma ya wuce har bayan shekara 300 ko abin da ya kama da haka to shi yasa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da kansa yayi magana akan cewa duk wanda ya kirkirkar ya ya raba mai to ya tanadi wurin zamansa a gidan wuta ko da ko wannan ƙaryar a da a da'awarsa ta jahilci yana ganin aiki ne don a wanda suka yi wa sallam ƙarya suke ganin cewa kamar mai su wai addinin suke taimakawa to addinin Allah ya riga ya gama taimaka masa ya riga ya gama cika wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta ni da kai addinin baya buƙatar wani wata kuskure mu ina ganin sai mu dakata anan. abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh